sina wamin sayyati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun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 insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun kwana a ƙarshen suratul jin abinda muka karanta ciki na daidai Allah ya ba mu lada wadda muka yi kuri Allah ya fi mu ya ba mu ikon karanta daidai cikin wadda za mu karanta yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul muzammil suratul muzammil sura ce makiya yana daga cikin darussan da suratul muzammil take karantaswa shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don fara da'awa kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda al'amarin ya faru yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karbi saƙonni wahayi na Allah subhanahu wa ta'ala domin kiran bayi zuwa ga tafarkin Allah haƙuri da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi da kafirai wajen yadda suka faɗace shi suka yaƙi abin da ya zo da shi na wahayi da Allah subhanahu wa ya mishi Allah ya buga misali cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ma lokacin da ya zo da saƙon allah fir'auna ya yaƙe shi allah ya ja hankalin bayi a cikin suratul muzammil game da tashin alkiyama cewa magaryar tukewa ta rayuwa na kowane bawa shine komawa zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala sannan daga ƙarshen suran allah maɗaukakin sarki ya ba da rangwame ma bayi kan ababen da ya shar'anta musu idan aka samu larura na rashin lafiya ko wani yanayi na rayuwa ya canza to Allah sai ya kawo ya kawo hanyoyi na sauki yadda za su gudanar da waɗannan ibadu kuma su samu cikakken lada a wajen Allah iban e, da addinin musulunci babu wani addini ko wani tsari da yake da irin wannan tsari wadda hakan na tabbatar da cewa addinin musulunci addinin allah ne allah ya mana jagora ya samu dace da daidai to sai allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم يا madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil allah ya ce ya kai wadda ya lulluɓa muzammil yana daga cikin sunaye da allah ya kira manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi wannan lulluɓuwa da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wadda allah ya kiraye shi da wannan sifa na lulluɓuwa da ya yi ya faru ne a farkon wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin annabtar da shi da kuma manzantar da shi a cikin hadisin na na aisha ta ba da labarin yadda al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara yadda har ya zama annabin Allah ya zama manzon Allah ta ce daga cikin abin da ya fara na farko-farko shine mafarkai duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi mafarki to idan ya tashi mafarkin sai ya bayyana kamar wayewar gari duk abin da ya gani a mafarki to kuma abin sai ya zo yana faruwa kamar yadda ya gan shi a cikin mafarkin ta ce wannan shine mataki na farko da ya fara bayyana tattare da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ga zamansa annabin Allah gaba ga zamansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce bayan haka sai aka fara soyantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sha'awar keɓanta ya keɓance kansa sai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sha'awar keɓance kansa daga cikin mutane to daga wannan lokaci sai ya fara tafiya kogon hira idan ya je zai tafi da guzirinsa ɗan abun da zai ci ya yi kwana ɗaya kwana biyu wani lokaci kwana uku yana waɗansu nau'ukan ibada wadda Allah kaɗai ya san yaya suke waɗansu malamai suka ce tadabburi yake yi game da ayoyin Allah al'ayatul kauniya ya dubi halittu ya dubi tsirrai ya duba sama ya duba ƙasa ya ce duk yadda aka yi akwai wadda ya halicci waɗannan ababen idan ya tuna jeji sai ya ce to itatuwan da suke jejin nan waye shuke su dole akwai wadda ya samar da su idan ya tuna duwatsu sai ya ga dutsen nan ɗauko shi aka yi aka kafa shi abun ko tsirowa ya idan tsirowa ya waye zai ba da tarihin lokacin da dutsen yake karami har ya girma in ɗauko shi aka yi aka kafa shi waye ɗauko shi sai ce dole akwai wadda yake waɗannan ayyuka idan abin da ya tafi da shi na guzirinsa ya ƙare sai ya sake dawowa gida wajen matarsa na khadija sai ya sake sai ta sake shirya mishi wani guzirin da zai koma kogon hira sai kuma ya sake komawa ya je ya ci gaba da irin waɗannan ibadodi da yake yi a kogon hira to a cikin wannan keɓanta da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a wannan kogo na hira kwatsam wata rana sai allah ya aiko mala'ika jibril shirya ta bayyana gaskiya ta zo kwanan ƙarya ya ƙare mala'ika jibril ya zo wa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mishi bawan allah ka yi karatu ya ce mishi ban iya karatu ba ni ba mai karatu ba ne ba na karatu ya ce mala'ika jibril ya kama shi ya matse shi har sai da matsan ya tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya sake shi ya ce mishi kai karatu ya ce mishi ban iya karatu ba kuma ni ba mai karatu ba ne ya sake kama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya matse shi ya sake sake shi ya ce mishi kai karatu ya ce mishi ni ba mai karatu ba ne sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi biyar na farkon suratul alaq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 sai ya fito daga kogon hira sai ya nufo gida ya fito a lokacin yanayinsa ya canza domin ya samu razana da firgici game da abin da ya faru sai ya zo gida yana ce musu zammiloni zammiloni zammiloni a lullube ni ku lullube ni ku rufe ni nana khadija ta lullube manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi dabarbarun da za ta yi na kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan annabi ya samu natsuwa cikakkiya sai ya ce mata Khadija laqad kashitu ala nafsi ya ce mata Khadija ina tsoron kaina waɗannan abubuwa da na fara gani na gane-gane ya ce ina tsoron abin da zai biyo baya ma'ana karfa kaina ya zo ya buɗe sai na na khadija ta ce mishi kalla wallahi la yukzika Allahu abadan ta ce mishi wallahi har abada Allah ba zai kaskantar da kai ba kai ba irin waɗanda suke shiga wannan rayuwa na kaskanci da walaƙancin ba ne kalla ta ce mishi ba zai yiwu ba wallahi ta ce na rantse da Allah la yukzika Allahu abadan har abada kai Allah ba zai tozartar da kai ba me yasa ta ce mishi innaka latasilur rahim saboda kana sada zumunci duk mai sada zumunci baya lalacewa duk mutumin da ya rike zumuncinsa da kyau ko shekara hamsin karabu da shi ba da ka sake haduwa da shi ka samu ya ci baya ba wannan haka rayuwa ta gudana haka rayuwa ta gudana ta ce mishi ai kana da sifofin da ba a lalacewa ba a komawa da baya innaka latasilur rahim kana sadar da zumuncinka wata haminul kal kana ɗaukan ɗawainiyar waɗanda ba su da galifu wa taksibul ma'adum kakan ba wa mutum abin da in ba a wajenka ba duk duniya ba inda zai samu wata inu ala na wa'ibal har kuma duk masifar da ta taso kana daga cikin masu kai gudumawan gaggawa akan kowace irin fitina ta ce masu irin wannan ba su taɓa lalacewa ba ba wahayi aka mata daga sama ba amma dai ta san rayuwa ba a taba samu a tarihi wadda yake da irin waɗannan sifofin kuma aka ce ya taɓarɓare ya sakwarkwace ta ce wallahi har abada ba za ka tozarta ba saboda ka haɗa sifofin da ba a taɓa samu wadda yake irin waɗannan ababen kuma ya lalace ba kala ta rahim sada zumunci annabi ya ce yana ƙara arziki da nisan kwana sada zumunci annabi ya ce yana ƙara arziki da nisan kwana waɗansu malamai suka ce yana ƙara arziki da kuma rayuwa ta yi albarka annabi ya ce duk wanda yake so allah ya yalwata mishi dukiya ya samu rayuwa mai albarka annabi ya ce ya rike zumuncinsa sake zumunci ko walakantar da zumunci ko tozarta zumunci yakan sa malanka ka ga mutum ya ɗaiɗaici kaga al'amuransa sun gagara daidaita ya rike nan abin ya gagara ya kulla nan abin ya kunce ya rike nan saboda wasa da zumunci Allah a ƙur'ani ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ce wattaqullaha allazi nuna bihi wal arham ku ji tsoron Allah inji Allah wadda kuke hada junanku da shi ku yi magiya ma juna wannan ya ce don Allah ka yi haƙuri wannan ya ce don Allah ka taimake ni Allah yace ce ku ji tsoron Allah da kuke gama junanku da shi wal arham Allah yace ce ku ji tsoron yanke zumunci don akwai masifa a cikinsa ɗaya daga cikin abin da ya haifar mana da yanke zumunci mu a ɓangarenmu idan muna alaƙa da 'yan uwanmu gudan 'yan uwan muke kallo duk wadda ke kallon wadda zai yi zumunci da shi ba zai yi zumunci ba alaƙar da ka kalla ba wadda za ka yi alaƙar da shi za ka kalla ba ka gane mana dalai in za ka yi zumunci da 'yan uwanka kar ka kalli wane wane ne a'a ka kalli me ya haɗa ku idan ƙaninka ne kar ka kalle shi ƙaninka ne zai yi wahala ka kyautata mishi amma ka kalle shi ta babin zumunci wannan yaron babansa ne ya ɗauki nauyin karatu har na gaba in wannan tunanin za ka yi ko baka san shi ba za ka taimake shi idan ka kalli kaninka ka kalli wanka kar ka mishi kallon yadda kuke mu'amala da shi in ka kalli mu'amalar za ka kyautata mishi ba amma ka tunafa babansa ne ya ɗauki nauyinka a rayuwa har ka kai yadda ka kai ko baka san shi ba a duniya aka ce bata kai wani mutum ya tsince ka a hanya ya kai ka gidansa ya rike ka ya ɗauki nauyin suturanka ya ɗauki nauyin maganinka ya ɗauki nauyin karatunka na addini da na boko har ka gama ka kai inda ka kai wannan mutum sai ka gamu da ɗansa ko tsintanka ubansa ya yi yama wannan zaka taimaki wannan yaron to balle wadda kuka fito ciki da to matsalar mu shine sai ka dinga kallon alakar ka da shi jiya ya ma rashin kunya ko ya ma kaza to ba za ka yi abin da ya dace ba alakar da ka kalla duk abin da kake da shi dinnan babansa ya taimake ka in da ka kalli ka kar ka kalle ta wai tana zaune a ƙauye kar ka dinga kallon wai dubu biyar ko dubu goma ya ishe ta ka tuna wannan kanwar kan babanta ne ya ɗauki nauyinka har ka kai inda ka kai ya kamata ka taimake ta ta babin zumunci haka kanwar mahaifiyarka haka kanin mahaifinka duk lokacin da ka kalli makanwar mahaifiyarka kar ka kalle ta wai a'a a ƙauye take ko ga rayuwar da take ka tuna yarta ce ta goye ka tsawon shekara biyu ka san kuma ko wata matar anguwa ce ta goye ka na tsawon shekara biyu ta kai matare ne ka ko ba dangin iya ba na baba in ka ga yan uwanta ya kamata ka taimake su jama'a muna fahimta ta haka ake kallon zumunci idan za ka yi alaƙa da ɗana sai ka tuna alaƙa ta da kai in ka tuna alaƙar za ka kyautata shi. ga yadda muka yi da mahaifinsa ga yadda muka yi da kaza ga yadda muka yi da kaza in shi da ka kalla ba da ka taimake shi ba to wannan ya hana mu kula da zumuncin duk wadda Allah ya ƙulla wata alaƙa da kai shi zumunci ba saya ake ba wanka kawai kana tashi ne ka gan shi wanka ne ba takarda aka kawo aka ce ka cika ka zaɓi wa ba ba takarda aka kawo aka cika aka ce ka zaɓi waye baffanunka ba kai ma kawai ka ganka da waɗannan baffanu ne ashe akwai hikimar Allah a ciki to duwadda ya kula da wannan zumuncin duwadda ya kula da wannan zumuncin duk ya kula da wannan zumuncin baya taɓarɓarewa baya lalacewa wata hamilul kal ta ce kuma kana ɗaukan ɗawainiyar wadda bayi da galifu duk wadda zai shiga cikin hidimar jama'a wallahu fi aunil abdi ma kana abdi fi auni ake duk wadda zai shiga cikin hidimar taimakon jama'a baya komawa da baya baya lalacewa baya taɓarɓarewa wa taksibul ma'adun ta ce kakan ba wa mutum abinda in ba abunka ba babu wadda zai samu mutum yakan zo ya tambayi annabi ya bashi ya kara ya bashi ya kara tambaya ya bashi har sai abun hannun annabin ya kare ko babanka ka je kai ta tambayansa har abun hannunsa ya kare wato inu ala nawa'ibal haq ta ce kuma duk wani abin da ya taso ma al'umma gudumawar gaggawa ta ce kana daga cikin gaba-gaba wata ran an ji wani kara mai karfi a madina wadda ya daga hankali sai aka zaɓi barade su je su duba me yake faruwa a bayan gari sun je sun kafin su isai suka gamu da annabi har ya je ya duba yana dawo alayhi salatu wassalam barada aka zaɓa su je su duba me yake tashi a bayan garin madina kaban bumabamai sun kama hanya ya suka gamu da annabi yana dawowa shi har ya je ya duba ya ce musu ba komi ruwa ne yake wannan karan ko fashewan dutse ne saboda sa ce to bayan ta kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yi mishi irin waɗannan bayanai sai ta ce mishi to ka tashi mu tafi wajen wani ɗan uwana warakatu bin naufar. ɗan baffanta ne ta ce mu je mutum ne da yake da gogewa a kan rayuwa ya san jiya ya san yau mu je mu koka mishi wannan matsalar da kake fama da ita suka tafi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da suka isa wajen waraba annabi ya labarta mishi irin ababen da yake gani da ababen da suka faru waraka sai ce mishi ai wannan mala'ikan da yake zuwa wajen annabi musa ne shine yake zuwa maka domin waraka har har nasaranci ya yi a jahiliya yakan iya rubuta linjila da ibraniyanci kasan ai yana da ilimi yana jin labarin sai ya gane mala'ika jibril ne domin shi ya zo ma annabi musa shi ma ya faɗi maganganu na kwantar da hankali wa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har yace ina ma da lokacin da al'amarinka zai bayyana in zan ina rayu don na bada gudumawa na to suka koma bayan sun koma sai kuma aka ɗauki ɗan wani lokaci mala'ika jibril bai dawo ba waɗansu malamai suka ce an ɗan ɗauki lokacin ne saboda annabin shi kansa ya fara kuma shauƙin haɗuwa da mala'ika jibril ɗin domin zaƙin ayoyin ƙur'ani da aka bashi haka kuma ya faru da kan shi wata ran sai ce mata zan koma hira ya koma to yana dawowa a hanya ya ce ifami ito sautan mina sama ya ce ina tafiya sai na ji sauti daga sama an kira ni fara'atu fara'atu ra'asi ya ce da na daga kaina sai na ga wannan mala'ikan da yake zuwa mini a kogon hiran a tsakanin sama da ƙasa to a lokacin annabi sai ya sake shiga irin wannan yanayi na firgici din sai ya sake komawa gida yana zammiloni zammiloni zammiloni na na khadija ta sake lullube shi ta kuma sake daidaita al'amarin to yanzu al'amarin annabta zai kankama Allah zai umarce shi ce mishi ya tashi ya fara da'awa shine za mu karanta a ya ayyuhal muddassir qum fa anzir to amma kafin a mishi umarnin ya tashi ya fara kiran sai aka mai shimfiɗa da shiri na farko shine ya tashi ya fara kiyamun laili domin kiyamun laili kamar wani turke ne mabayin Allah akan bin Allah duk wanda ya tsaya akan kiyamun laili duk wanda ya kafu akan kiyamun laili yana da wahala ya koma baya wajen riko da addini kuma duk abin da zai zo da sunan addini wadda yake kiyamun laili zai ɗauki abun cak ba tare da ya ga nauyin abin ba amma in mutum zai iya sake sallan dare to duk yadda kake ganin ya rike addini zai iya lalacewa ƙiyamun laili man sagir kamar wani turke ne idan har ka kama kanka tarbiyya ka nemi taimakon Allah a kan sallan dare to insha Allahu al'amarin bin Allah kullum gaba gaba za ka dinga yi amma in ka sake kiyamun laili to komai ma da ka iya sakewa wata ran sai ga watan ka guda baka karanta alkur'ani to shimfiɗa da Allah subhanahu wata'ala yama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tinkaran wannan da'awa da kira zuwa ga Allah da kuma ɗaukan wahayi na alkur'ani Allah sai ce ya ayyuhal muzammil ya kai wadda ya lulluɓa. Allah ya ce kumin laila illa kalila ka tashi ka yi kiyamun laili abinda za ka rage ma dare Allah ya ce kankanin lokaci ka sallace dare Allah ya ce abinda za ka rage ka rage ƙanƙanin lokaci sai ya ce rabi a kwanta a huta a winkus minhu kalila ko kuma a rabin daren ka rage wani abu ɗan kaɗan a kasa daren gida uku ka yi ƙiyamun laili na ɗayan ukun dare ka so biyun ukun dare a kwanta a huta auzidi alaihi ko ka ɗan ƙara a kan rabin daren a yi ƙiyamun laili na kaso biyu cikin ukun dare a kwanta na kaso ɗaya cikin ukun dare tartila Allah ce a karanta alkur'ani da kyau daki-daki ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta Allah ya mishi umarni ya tashi ya kiyamun laili sai kuma ya bashi zaɓi akan yadda zai yi ƙiyamun lailin nisbahu Allah ya ce ko dai a yi rabin dare a winkus min kalila ko a rage wani abu a rabin daren a yi 1 over 3 na dare auzid alaihi ko a ƙara a kan rabin daren a yi sallan 2 over 3 na dare a kwanta a huta na 1 over 3 na dare warattilil qur'ana tartila Allah ya ce a karanta alqur'ani bitartil a karanta shi da kyau a karanta shi da ƙa'idodinsa don ya fi ba da dama a yi tadabburinsa ƙiyamun laili kamar yadda muka ambata shimfiɗa ce da kowane bawon allah yake neman ya dace da ita mu yi ƙoƙari wajen tarbiyyar kanmu akan sallan dare alkairai mafi yawa na duniya da lahira suna cin ƙiyamun laili alkairai mafi yawa na duniya da lahira suna cikin ƙiyamun laili annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin abu umamat al-bahili al-imamu tirmidhi ya fidda hadisin malam albani ya hassana shi cikin irwaqul galil annabi ya ce alaikum bi qiyamil layl annabi ya ce na hore ku da sallar dare karka yadda karka yadda wallahi in dai kwanciya ne yana nan yana jiranka karka yadda malama karka yadda karka yadda in dai bacci ne yana nan za ka zo ka yi baccin da ko an tashe kama ba da ka tashi in bacci ne yana jiran ka yadda ka bata lokacin ubangiji ne ya umarce ka annabinka ya hore ka da shi karka yadda annabi ya ce alaikum bi kiyamin annabi ya ce na hore ku da kiyamun laili sallar dare fa abu salihi na qablakum annabi ya ce kiyamun laili al'adar salihai ne kafin ku duk al'ummomin da suka zo duk wani salihi duk wani nagartaccen bawan Allah to kiyamun laili al'adarsa ce ba fa yana yi ba ne a'a ta zama al'adarsa al'adarsa ce rayuwarsa tana haɗe da kiyamun laili rayuwarsa tana haɗe da kiyamun laili karka yadda waɗannan kwanaki da muke cikinsu yau ba daɗi jiya ba daɗi gobe ma in aka wayi gari ba daɗi ka yi taɓata lokacinka akan abin da ba shi da amfani karka yadda huda abu salihi na ƙwablakun annabi ya ce ƙiyamun laili al'adar salihai ne salihi baya wasa da ƙiyamun laili jama'a kun ga ƙiyamun laili moromoron rayuwar duniya da lahira mafi yawa an sa shi a cikin iyamun laili annabi ya ce fa abu Salihi na qablakum al'adar salihai ne kafin ku wa huwa annabi ya ce kuma kusanci ne zuwa ga ubangijinku ƙiyamun laili yana daga cikin ibadar da yanzu yanzu za ka samu kusanci a wajen allah duk abin da za ka yi amfani da shi duk abin da za ka nemi kusancin Allah da shi wajen da'a ma Allah to kiyamun laili na daga cikin na gaba-gaba yanzu ka samu kusanci a wajen Allah sallan dare domin ita kiyamun laili kusan madarar ikilasi ne kai kaɗai za ka tashi kai sallarka kai kaɗai za ka tashi ba don ka nuna ma wani ba a ɗakinka za ka tashi tana daga cikin ibadodin da aka fi yin su don Allah wa kurbatun ila rabbikum annabi ya ce kiyamun laili kusanci ne zuwa ga ubangijinku ma'ana ibada ce da take kusantar da bawa zuwa ga Allah in har kana so ka samu kusanci abun Allah ka rike sallar dare in kana so ka samu kusanci a wajen Allah ka rike sallar dare annabi ya ce wa makfaratun lissayyat sannan kuma tana kankare zunubai sallar dare tana goge laifuffuka mutum zai tashi da laifuffukansa da zunubansa ya tashi ya yi ƙiyamun laili yana sallar ana kankare laifuffukan yana sallar ana kankare laifuffukar har ya idar da sallar ita kaɗai ƙiyamun laili goge laifuffuka take yi annabi ya ce wa manhatun lil ismi wa manhatun anil ismi sannan tana hana sabon Allah ƙiyamun laili tana taka birki malaifi idan mutum yana ƙiyamun laili in mutum na ƙiyamun laili ko appointment suka hada da karuwa yana da wahala ya iya zuwa zai dinka shiga damuwa da firgici sai ya kauce ma wannan sabon Allah idan zai yi laifi ko a ofis ne shi kadai sai hankalinsa ya tashi ko a gida ne shi kadai hankalinsa ya tashi sai ya firgita sai ya dinga samun damuwa karshe sai ya kauce ma laifi. annabi ya ce ƙiyamun laili yana taka birki wa mutane daga saba ma Allah idan kana so ka yi wa kanka turki wannan kuma al'adar sallah ce gaba ɗayanta inna salata tanha anil fashai wal munkar inna salata tanha anil alfasha wal munkar Allah ce sallah tana hana alfasha da munkari munanan ayyuka to qiyamul laili tana da wannan sinadarin na musamman hana mutum saba ma Allah annabi ya ku rige qiyamul laili abu na farko annabi ya ce al'adar salihai ne abu na biyu annabi yace yanzu yanzu takan samar wa mutum kusanci a wajen Allah na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace tana kankare zunubai na hudu annabi yace tana hana saba ma Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun tambaye shi hadisin Abu Huraira al-Imam Muslim fi hadisi ayyu salati afdalu ba'da salati al-maktuba sahabbai suka tambayi annabi duk sallah da za a yi da sunan sallah bayan sallar farilla wace sallah ce tafi falala a wajen Allah haka sahabbai suka tambayi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ayyu salati afdalu ba'da al-maktuba wace sallah ce tafi falala a gun Allah bayan sallan farilla faqala alaihi salatu wassalam sai annabi ce afdalu salati ba'da salati al-maktuba as-salatu fi jawfil layl annabi yace sallar da tafi falala tafi daraja bayan sallar farilla annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace salla a sasannin dare ma'ana qiyamul layl inda dai salla ce kayi salla a ce sallar ita ce mafi daraja da falala a wajen Allah inda ba sallar farilla ba ce annabi ya ce to qiyamul laili ce duk wata sallah kuma sai ta biyo ta a baya ashe idan haka al'amarin yake Allah subhanahu ta'ala ya ɗora mu akan tarbiyyar rike ta domin mu ribaci alkhairin ta. shi yasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wajabta mishi ita ma aka yi yadda sallan azhar la'asar magariba isha yake wajibi farilla akan annabi haka aka wajabta mishi sallan dare wa minan al-layli fatahajjad bihi a laka asa an yab'asaka rabbuka wa minan laili hajjar bihi Allah yace cikin dare ka tashi wani yanki na dare ka tashi ka kayi ta tahajjud yi ta sallan dare Na fila laka ya zan kari akan abin da aka dora maka na sallolin farilla kai an maka dadi an kara maka wata sallar asa an yaba asaka rabbuka makamin mahamuda domin akwai tabbas ubangiji zai tsayi da kai zai ta da kai a matsayi na abin yabo da jinjina ranar alkiyama shine lokacin da annabi zai nemi ceto abin allah abin zai gagari kowa za a je gun annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce ba iya ba a je gun annabi nuhu ya ce ba iya ba a je gun annabi ibrahim ya ce ku je gun annabi musa a jegun annabi musa ya ce ku jegun annabi isa alaihi salatu wasalam idan an jegun annabi isa zai ce ku daina wannan kewaye kewayen ku tafi wajen manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in an je aka gaya mishi sai ya ce ana la ce matsayina ne wannan ni ne shi ne kuma zai tashi ya yi aiki ya ce zai je faɗi ya yi sujuda a gaba ga al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yayi yabo da jinjina da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kalmomin da ya ce za a yi mishi wahayinsu za a yi mishi ilhamansu a sanar da shi waɗannan kalmomin Allah zai ce abinda ka nema an ba ka daga kanka shi yasa idan ka duba alkur'ani duk inda Allah ya zo siffanta bayin Allah ko 'yan aljanna za ka samu allah na sakawa daga cikin zubobinsu akwai kiyamun laili malam karka yi wasa da kiyamun laili ka daure ko raka'a biyu ka dinga tashi kana yi ka yi wutarinka kafin ka kwanta ko raka'a biyu ka tashi ka yi ka yi wutari kafin ka kwanta za ka ga mutanenmu abubuwa da yawa na taso musu a cikin dare mutum sai ya tashi ya yi abun har ya koma ya kwanta sallan na fila raka'a biyu bai iya yi ba haka ne an rama mace ce ɗanta zai tashi ya yi ta kuka ta tashi ta rarrashe shi wata mata ba shi mama amma ba za ta iya kuma kafin ta koma ta kwanta ta yi sallan na fila raka'a biyu ba wata ɗantan zai tashi ya yi bayan gida bayan ya gama ta wanke mishi ta gyara mishi amma kafin ta koma ta kwanta kuma ba za ta iya nafila raka a biyu ba wani zai iya tashi ya ma amsa waya ya gama wayan ya koma ya kwanta ba zai iya tashi ya nafila raka a biyu ba Sheɗan ne idan mutum ya san abin da ke cikin sallar dare ba zai yadda wani dare ya zo ya shuɗe a kansa bai ribaci wannan daren ba domin duk daren da ya wuce nan ya wuce gina duk daren da ya wuce a rayuwarka ya wuce duk wani dare da zai zo sabo ne amma wadda ya wuce shi kayi asararsa kayi asararsa kayi asararsa kayi asararsa da Allah ya zo yana siffanta ibadun rahman bayin Allah mai rahama na nagartattu na kwarai yana daga cikin sifa na farko-farko da Allah ya siffanta su da shi Shi ne qiyamul layli wa ibadur rahmanin ladhina yamshuna 'alal ardi hauna ce wa ibadur rahmanin ya yamshuna alal ardi haunan bayin Allah mai rahama nagartattun bayi Allah ya ce alladina yamshuna alal ardi hauna su ne waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa cikin ƙasƙantar da kai da tawali ba sa girman kai ba su nuna jin kai da isa wa ba kuma jahiluna qalu salama Allah ya ce idan jahilai suka takale su sukan ce musu zaman lafiya domin mu ba mu iya jahilci irin yadda ko kuke yi ba wallazina yabituna lirabbihim Allah yace kuma suna kwana cikin dare don neman yardan ubangijinsu sujjadan wa kiyama Allah yace suna kwana cikin sujuda da ƙiyamun layli ka ji abu da Allah ya fara ambatawa game da sifarsu sai ya bi kuma da sauran sifofi na alkhairi su infaki su kaza su kaza domin dama kiyamun laili yana daga cikin sifar da in ka kafu da shi sauran ma duka za ka iya ɗaukansu idan ba kiyamun laili kayan in yi yawa sai ka yi bari sai ka ga da kai makarancin alkur'ani ne kana iya karanta izu biyar goma a rana yau ka dawo baka karanta izu daya ka yi bari ko baka yi bari ba ka yi bari da ayyukan alkhairi da aiki kaza da aiki kaza da aiki kaza duk inda za a je gabatar da darasi ko karatu ko wani majalisi na ilimi kana bin. amma yau ka yi wata biyu uku baka je inda ake karanta da addini ba ai ka yi bari to abinda zai kafe kai maka turki akwai kiyamun laili shi yasa kafin Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi qum fa anzir ya ce mishi kumin laila illa kalila qalila na yabituna li rabbihim suna kwana cikin dare don neman yardan ubangijinsu da bautan ubangijinsu sujjadan suna masu sujuda wa kiyama suna masu sallah suna masu tsayuwa ma'ana suna masu kiyamun laili

المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الله يتي إنما أداة حصر إنما يؤمن بآياتنا إياكر waɗanda suke إيماني da ayoyinmu in ji الله allazina idza zukkiru biha sune waɗanda in aka musu wa'azi da ayoyin kharru sujjadan suka faɗi su yi sujuda wa sabbahu bihamdi rabbihim sukan yi tasbihi haɗe da gode ma ubangijinsu wa hum la yastakbirun Allah ce su kan ba sa girman kai Allah yace ce waɗannan su ne masu imani da ayoyin idza zukkiru biha in aka musu wa'azi aka tunasar da su da ayoyin Allah kharru sujjadan sukan faɗi su yi sujuda wa sabbahu bihamdi rabbihim su yi tasbihi haɗe da gode ma ubangijinsu wa hum la yastakbirun Allah ce ba su girman kai kamar wani ne ya ce Allah siffanta mana su sai ya ce tatajafa junubuhum anil madaji haƙarƙarinsu na nesa da wajen kwanciya in dare yayi duk inda Allah ya zo siffanta wani mutumin arziki zaka samu a cikin halayensa akwai kiyamun laili ta jafa junubuhum anil mazaji'i sasannin su haƙarƙarin yana nesa da wajen kwanciya in dare ya yi. yayi yad'una rabbahum khawfan wa tsama'a ayya abuduna rabbahum khawfan wa tsama'a Allah ce suna nan suna tabautan Allah cikin dare suna masu tsoron azabar Allah suna masu kwaɗayin rahamar Allah domin duk abin da ya dame ka na tsoro idan ka kai abin cikin dare ka kai shi kwatarsa man sagir akuya in an kai ta kwata za ta dawo in ka kai matsala ƙarshen dare ka kai matsalar kwata abinda kake kwaɗayi in ka kai shi ƙarshen dare to ka kai shi inda bukata za ta biya ta ta jafa junubuhun anil mazaji'i ya du'una hun, ya abuduna hun, bi ma'ana ya abuduna hun, suna bauta ma ubangijinsu kaufan don tsoron azabar Allah tsoron kowace irin barazana suna tsoron kar Allah ya azabtar da su Allah ce suna ta roƙon Allah domin idan wannan lokacin ya shigo shine sulusi na ƙarshen dare one over three na ƙarshen dare yana shigowa nan ba kai ne za ka dinga cewa Allah ban kaza ban kaza ban kaza tsare ni da kaza ba shine zai ce ka tashi in tsare ka in kana da bukata ka tashi in biya bukata manya da uni fa Bala. man ya da'uni fa astajibu waye zai roƙe ni in biya mishi bukata Allah da kansa yake shelantawa wa man yas'aluni fa fa'o'udiya waye zai nemi wata bukata ya roka? Allah ya ce na bashi abin da ya roka. wa man ne akfirla waye zai nemi gafara in gafarta mishi in lokacin ya yi, mutum ya dace ya tashi ya bauta ma Allah ya roƙi Allah to insha Allah ya kasa kayansa kuma ya siyar ya kasa kayansa kuma ya siyar insha Allah ya kasa kayansa ya siyar wa mimma razaqnakum yunfiqun Allah ce kuma daga abin da muka azurta su suna infaki to kaga ko a wancan aya ayoyi da muka karanta na suratul furqan kaga infakin ya biyo bayan qiyamul layl ne to in mutum na so ya kafu a al'amarin addini ya kafu wajen bin Allah al'amuran bin Allah su zo mishi da sauƙi to ya yi tarbiyyan kansa wajen ƙiyamun laili wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gaya ma abdullahi dan umar ya ce mishi karka zama irin wani domin ya fara ƙiyamun laili ya zo ya daina kai karka daina in mutum ya rike ƙiyamun laili zai dace insha Allah da Allah ya zo yana ba da labarin 'yan aljanna da yadda suke shagalinsu a cikin gidan aljanna innal na fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum jannatin wa ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun Allah ya ce lallai masu takawa masu tsoron Allah waɗanda suke jin tsoron Allah fi jannatin suna cikin gidajen aljanna wa uyun Allah ya ce kuma suna cikin maremari da ƙoramai na cikin gidan aljanna na ma atahum rabbuhum suna walwalarsu da abinda ubangiji ya basu na arzikin gidan aljanna Allah sai ce ba fa a banza suka samu ba Inna innahum kanu qabla zalika muhsinin kafin zuwan su gidan aljannan Allah yace suna kyautatawa kamar wani ne yace Allah me kyautatawan Allah sai ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un Allah yace saboda in dare yayi dan kadan a cikin daren suke samu su sa hakarkarin su su kwanta mun fahimci ayar da kyau innal muttaqina fi jannatin wa uyun Allah yace yan aljanna suna cikin gidan gidajen aljanna da Allah ya musu arzikinsa wa uyun suna cikin maremari da koramai na gidan aljanna akhizina ma atahum rabbuhum Allah ce suna tawalwala da abinda Allah ya basu a gidan aljanna 'yan matan aljanna itatuwan gidan aljanna gadajen aljanna ni'imomin da suke cikin gidan aljanna kamar wani ne ya ce Allah kyauta ka basu sai ce innahum kanu ƙwabala zalika muhusinin a dama suna kyautatawa kafin su iso gidan aljanna kamar wani ne ya ce Allah to me kyautatawan sai ce kanu ƙalilan minan laili ma yahjaun Allah ce saboda in dare yi kankanin lokaci suke sa haƙarƙarinsu su a wajen kwanciya jama'a mun ji duk inda ka bi duk inda ka bi wani mai rabo duk inda ka bi wani wadda ya rabauta za ka samu a cikin hanyar rabautuwarsa akwai kiyamun laili mu rike sallar dare da kyau mu rike sallar dare da kyau tunda Allah ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi ka san wani abu ne da yake dauke da babban rabo jama'a muna fahimta Allah ya ce nisbahu ka tashi ka yi kiyamul laili rabin dare a winkus kusmin hukalila ko a cikin rabin daren ka rage wani abu kaɗan auzidi alaihi ko ka ƙara wani abu a rabin daren warattilil qur'ana tartila a karanta alqur'ani daki daki yadda ya kamata sai Allah ya ce kamar wani ne ya ce Allah to idan ya yi wannan aikin da ka bashin me zai faru Allah sai ce inna sanulki alaika ƙaulan saƙila don za mu saukar da wani zance mai nauyi zuwa gare ka idan ba ka shirya da ƙiyamun laili ba ba da ka iya ɗauka ba eh man sagir in mutum ya rike ƙiyamun laili duk abin da ka ga bin Allah ne na ba ma wani wahala ba zai baka wahala ba jama'a mun fahimta da Allah ya umurce shi da kiyamun laili kamar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambayi Allah ne yace to Allah me yasa zan yi wannan kiyamun laili Allah sai ya ce mishi inna sanulqi alaika qaulan saqila za mu saukar da wani magana mai nauyi ne gare ka in ba ka yi turke da kiyamun lailin ba zai maka wahalar dauka alqur'ani kenan ka dubi yadda alkur'ani yake yadda alkur'ani ya zo man sirat har yanzu duniya ka ji an ce wannan malamin tafsiri ne wancan a shi fa annabi duka da tafsirin da fikihun da haddan da komai du ya ɗauko alkur'ani yau duk yadda malami ya zo ya goge a harkar tafsiri ko karanta alkur'ani sai a ce ya fi kwarewa ta kaza amma ta waje kaza shi kansa alkur'anin jami'a ne shi kaɗansa kowa zai zo ya ɗauki ɓangarensa ne sai a ce wane yana rubuta alkur'ani amma sai ka samu wajen tafsirin kur'anin kuma bai goge ba wani sai a ce ya haddace kur'ani wajen sanin hukunce hukunce kuma bai goge ba wani kuma a ce ya san hukunce hukuncen shi kuma annabi duka ya ɗauko alkur'ani duk ya dauko alkur'ani nana aisha ta ce duk sanyin da ake in za a ma annabi wahayin alkur'ani sai kaga yana haɗa zufa eh alkur'ani babban kundi duk shiriyar yana ciki duk shiriyar hablullahi matin kana rike shi ka tsira wannan shiri da aka ma annabi da wannan kayan da aka bashi a cikinsa yanzu muke rayuwa kuma muke nema muke fatan rahamar Allah insha Allah inna sanulki alaika kaulan sakila Allah ce za mu saukar da wani magana mai nauyi zuwa gare ka ka tsaya ka kafu ka yi kiyamun laili sai Allah ya ce inna inna nashi atal laili Allah yace sasannin dare ma'ana awowin da ake samu a cikin dare hiya ashaddu wata'an sun fi ba da tsananin dace da muwafaka wajen in kana karanta abu kuma kana iya tadabburinsa lokacin da za a samu kyakkyawan contact tsakanin karatu da tadabburi da zuciya Allah yace nashi atal laili a cikin dare idan da rana ne watakila wannan yana waccar harkan waccar tana waccar harkan amma lokacin da ake samun tattaruwar hankali da zuciya da abin da ake karantawa Allah ya ce cikin dare saboda haka Allah ya ce ka tashi cikin dare kai jama'a muna ji inna a tallaili, hiya ashaddu wata'an wa mu kila, sannan ya fi ba da miƙaƙƙiyar zance ma'ana duk abin da ka faɗa roƙon Allah ne karatun alƙur'ani ne duk abin da ka ambata an fi samun dace da kai kanka ka san me kake yi jama'a mun fahimta Allah ce to ka tashi cikin dare kaga ashe waɗannan moro-moro waɗannan moro-moro da yake cikin dare bai kamata ka kwanta kawai ka bar waɗannan awoyi su ta wucewa ba Allah ne ce inna nashi a tallaili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu sa'o'i na cikin dare awowi na cikin dare an fi samun muwafaka da dace in ji Allah wajen duk abin da za ka karanta ka iya gane abin da ka karanta da fikihunsa ka yi tadabburinsa ka amfane shi duk abin da za ka faɗa ka samu dace wajen aiki da shi da kuma fahimtarsa Allah ya ce a cikin dare ne ya kamata mu dinga barin mu suna wucewa bai kamata ba bai kamata ba wani a cikin daren nan zai iya kallon fim na awa uku amma ya kwanta bai zai iya tashi ya yi sallah na minti goma ba zai iya kallon fim na awa uku awa uku to kullum abin da ya kamata mu dinga lura wato ya zama karatunmu na aiki ne haka sahabbai suka yi karatun ya zama na aiki ne ana karatun ana canzawa ana karatun ana canzawa sai ka ga yanzu al'umma ta tsira yanzu al'umma ta zama abin sha'awa amma kar mu yadda muna karatu muna barin karatun a baya sai Allah ya ce inna laka fin hari sabahan tawila Allah ya ce domin a cikin wuni kana da hada-hada masu yawa Allah ya ce to a ribaci cikin dare din jama'a mun fahimta inna laka fin nahari sabahan tawila akwai struggling masu yawa in ji Allah ba za ka samu natsuwar da za ka samu a cikin dare ba haka ne ko ba haka ba inda za ka zauna a nan kana karanta alkur'ani war haka a nan sai ka samu masu mashin ma da yara suna disturbing ɗinka daga waje in cikin dare ne gidan ko yara sun kai hamsin za ka iya samun natsuwa da za ka yi komai a cikin natsuwa allah ce ku dinga ribatan cikin dare inna laka fin nahari sabahan tawila Allah ce domin a wuni akwai zirga zirga mai tsayi akwai zirga zirga mai yawa inji Allah akwai kai kawo akwai zuwa cefane akwai raka yara makaranta akwai zuwa ofis akwai zuwa kasuwa akwai zuwa gona ko sharan gona Allah ce to kuri bacci a dare duka ba a waɗannan ababa mun ji sirrin haka ne to malam me yafi musulunci daɗi me yafi musulunci daɗi rayuwarka ana tsara maka ana maka fasalinta yadda za ka mori komai ka amfani komai Allah mun gode bisa ni'imar musulunci mun gode bisa ni'imar musulunci mun gode bisa ni'ima ta sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a sai mu kwana ana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin